Idan mutum ya je asibiti ga irin bayanan da zai samu daga waɗanda bama-baman Abuja suka rutsa da su, Allah ya hukunta suna da sauran shan ruwa a gaba. Ko ni diba nan na yanki warkar sa an yanka rago haka. Ko ni kuma diwa kafata ta cire na mu haka. Ina tashi sai kuma ni kalmar shahada sai an kuma ɗaukata an ka harbi haka. na ji kamar an taba hannun ne da sanda haka saboda lokacin wannan babban ciwon bai riga ya kama man jiki ba eh. lokacin da hankali na zai zo haka a kawai sai dai na gaba hannun sai na ga mun suna ci gaba da gudu nima sai na biyu su ina sallame na a taimaka mani baka san ma cewa hannun ka ya fita ba ban san cewa ne hannu na fita ba na dai diba ne kawai na ga babu shi sai dai ga babban editan jaridar Daily Telegraph Malam Suleiman Bisalla bom din da ya tashi a kasuwar Ima Plaza Wuse 2 karshen rayuwarsa kenan a yayin da labarin da na samu ya je shagon sai da wayoyin salula da ke dab da kofar shiga kasuwar. Kafin ya fara aiki da jaridar Daily Telegraph, Suleiman Bisalla mataimakin edita ne a jaridar Daily Trust. Ga abin da babban editan Daily Trust Manir Dan Ali ke cewa kan marigayen. Ai wallahi na girgiza matuƙa a jin wannan labari na rasuwar Suleiman Bisalla wanda yake kafin ya bar kamfanin Media Trust shine mataimakin edita na jaridar da ake bugawa kowace rana ta Daily Trust. To bugu da ƙari kuma haɗuwa ta ta ƙarshe da shi ba a kai sati ba ranar Juma'ar da ta wuce ne muka haɗu da shi a masallaci ban sani ba cewa ashe shi kan shi haɗuwar mu ta ƙarshe kenan muna maganar jajen rasuwar wani maganar zan ci gaba da shi ta gaba shine maganar tashi rasuwar a wannan abin tashin hankali da ya faru a Abuja a ranar Laraba. Na buga waya gidan marigayin inda na samu magana da 'yar uwar marigayin Aisha to Abdullahi Doma. zan iya fasa fassara nan, yadda na ji a raina imani mun imani ga Allah duk mai rai mamaci ne mun gode wa Allah ba abin da za mu ce sai dai muna addu'a kuma a taya mu da addu'a Allah ya karɓo da karɓi bakoncinsa Allah ya rahamshe shi ya sa ya huta na ga motocin jami'an tsaro a kusan kowace kusurar Abuja kan hanya ta ta komawa gida da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan. Nasiru da Hikaya, budar Amurka daga Abuja. Najeriya. ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya. samu a matsala